ya'ya fara fara muke da ita kuma ta biyo ni kuma shi ke nan saboda abin ta yi hankali na. Eh, ya'yan da ya'yan da kamar kun ci wasu a A'a haɗa min da roti ma guda uku. Ubanka ya ci uwa ta. Ke kai ba ɗan goyo ba. Ba mu ce zai baka riga ta su za ka. Akwai da ka tafi ne ma yanzu mun sai tafi goma wajen yin addu'ar Allah ya bayyana ka. To wannan dama ai kullum wa wani. abu abu ya yatumi na to yatumi na ne a haka a haka wai yayin ki da wannan din ka zo kan da kai kai da kai lallai kan masu iya magana ke cewa tsuguna bata kare ba domin ko mugun halinsa ya dawo da shi sabon salo na dabba na gode Allah ni na bi adda shinkafa ba na sata na ci ne buguzun buguzun ta mau kamar nonon maza a tsaye ilahi lalle in ka sa gurin nan wuta wallahi za ka dara mana kuma ya kamata ya bata gudunma ko ya mata da yake ji ya wajo ko wallahi kwada mutum rashin imani da rashin hankali da kuma rashin zabo duk ya haifar da shi a cikin wannan sabon salon nasa me yake kaiwa kuma me yake kawa me ra'ayinsa duk dai a cikin wannan sabon shirin mai suna sirkan zamani sabon salo to ya za ka haɗa kai da wani intanet ku haɗa kai da shi ka ce za ku zalunce ni kuma alhali duk abin da aka ce ga yi kowa ko intanet ba mutum bane waye a sama da na yi zaman lagos bai yi wannan abun ba sai a nan gurin kano garin musulunci dama da irin abin da kuke zuwa da shi kenan gidan nan eh dalla ba wani magana kwalawa ba dalla wannan ba dan na gane gidan ba yin ce ba ke mace kamar canja mun akai kin kin to dinki a nan gidan ba sirkan zamani sabon salo. Ke kuma gidan. Shi ba gadan nan da aka raba tun ina dan miɗiɗi Aka raba gadan nan. Auta na aka biyo. Eh, ai ba haka ake yi ba. Fari fari haka dai uwaye bulitin alhikima fari haka dai. Tun da garin nan har aka zaga garin nan Maiduguri da ma Tiriyona. Ai gado ne ke kan ba matsala. Ba ta kayayyaki kai ba. ka bani wajen nuna matan nan garurin bariki yanzu nan bayan nan ma wata karo ta kace kuma ta kuma zuwa sirkan zamani sabon salo tirka tirka tun amana da kuma rashin mutunci tashin hankali duk a cikin wannan shirin sirrikan zamani sabon salo. Idan wata azumi ya kama ka to wa gaya maka sabon Allah nake bi ya ni ma dai a ce dai da uwa ta gida Kudi da na dauka da adashi a cikin ciki na ne. Ba kuwa mai kai ban iya. Mashirin shirin sakar dan kuda kabo wanda ya dauki nauyin shirin dan kuda kabo. Na kan su mutane duk wanda ya gan shi kawai. Ka ce mai tingilintin. Gashi ina azumi kuma na haɗi ruwa. Da kuskure ka haɗiya ko da ganganci. Gani na yi wa azumi na ba da matsala. Ah, a mai ai ba haka da ba yau zan kama kyau za mu aure. Mataimakin mai bada umarni Abba Hassan Gezawa wanda ya bada umarni Rufa'i B Ahmad sirrikan zamani sabon salo. Wannan shirin zai ci gaba da zo muku ne duk ranar Juma'a misalin karfe bakwai da rabi na dare. Sirrikan zamani sabon salo.